This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci ta 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za ku iya sauraron mu a kan tashoshin rediyo amfani. da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol fm sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan rigamar shirin na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Sakamakon farko na zaben shugaban kasar Masar na nuna cewa tsohon babban hafsan soji Abdul Fattah El ya kama hanyar yin gagarumar nasara. Kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi lale marhaban da zaben Petro Poroshenko a matsayin sabon shugaban ƙasar Ukraine. Sannan shugaban ƙasar Afghanistan Hamid Karzai ya yi maraba da shawarar da shugaban Amurka Barack Obama ya yanke ta janye dukkanin sojojin Amurka daga Afghanistan zuwa ƙarshen shekara ta 2016. Kanin labaran kenan hukumomi a jihar Plateau sun ba da tabbacin cewa ƙura ta fara lafawa ƙauyen gidan buwa da ke karamar hukumar lantan ta kudu inda mahara suka yi wa sojoji kwantan ɓauna suka kashe mutane hudu muna da rahoto a jihar borno kuma matasa ne suka lashi takobin ci gaba da farauta 'yan bindiga to ko menene ya sa su wannan ta maza abin da ya sa su kishin ƙasa ne da kuma ƙaunan al'ummansu da kuma ceton garinsu a yanayin da suke ciki shine ya sa su ba komai ba ne determination din ne kawai sai kuma shirin domin iyali wanda ke ci gaba da nazarin hanyar ceto 'yan matan cibok amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakamakon farko na zaben shugaban kasar Masar na nuna cewa tsohon babban hafsan soji Abdul Fattah El-Sisi ya kama hanyar yin gagarumar nasara sakamakon na farko na nuna cewa lcc ya samu kimanin kashi 93 cikin 100 na ƙur'an da aka kaɗa a yadda kuma ɗan takara tilo da ke ƙalubalantarsa hamdin sahbahi mai ra'ayin sauyi ya samu kashi 3 cikin 100 adadin waɗanda suka fito kada ƙuri'ar ya yi kasa sosai don kimanin kashi 44 cikin 100 kawai suka fito duk kuwa da ƙara kwanaki wato kwana guda da aka yi wato zuwa jiya laraba kenan ana sa ran sakamakon ƙarshe zai fito a hukumance a mako mai zuwa dama ƙungiyar muslim brotherhood ko igwanul muslimin ta ce a ƙauracewa zaben ta zargi lcc da mukarrabansa da magudi da kuma yaudara ta bayyana cewa duk wata gwamnatin da lcc zai jagoranta za ta kasance ci gaba ne kawai da mulkin soji da suka kwaci mulki a masar wanda hakan ya samo asali tun bara lokacin da sojoji suka hamɓare shugaban ƙasar mai kaifin kishin islama muhammad morsi mr morsi da wasu magoya bayan ƙungiyar ta 'yan uwartakar islama na fuskantar shari'a dangane da mutuwar wasu masu zanga-zangar kyamar gwamnati lcc ya ce kungiyar ta iwanul musulmin ba ta da wata makoma a kasar kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi lalai marhaban da zaben petro poroshenko a matsayin sabon shugaban ƙasar ukraine ya kuma yana kiran dukkan ɓangarorin su daina faɗa su shiga tattaunawa jakadan ukraine yuri sergeyev ya gaya wa kwamitin a jiya laraba cewa goyon bayan da sabon shugaban ya samu daga dukkan sassan ukraine na nuni da cewa jama'a na marmarin haɗin kan ƙasa ya yi kira ga rasha da ta daina yin katsa london da kuma ingiza masu adawar kishin wato da'awar kishin ƙasa to amma jakadan rasha vitali turkin ya ce ba sabon ba ne maganin matsalar ko da kuwa rasha ta yi alkawalin mutunta sakamakon Mr. Poroshenko ya gaya wa jaridar Bell ta kasar Jamus cewa zai yi kokarin tattaunawa kai tsaye da shugaban Rasha Vladimir Putin a yayin da dukan su biyu suka haɗu a Faransa a mako mai zuwa wajen bikin d Tun da farko a jiya Laraba wasu 'yan aware magoya bayan Rasha sun yi yunkurin murƙushe wani rukuni na dogarawan tsaron ƙasar Ukraine a Lushen, ba a tantance yawan waɗanda abin ya ritsa da su ba. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Afghanistan Hamid Karzai ya yi maraba da shawarar da shugaban Amurka Barack Obama ya yanke ta janye dukkanin sojojin Amurka daga Afghanistan zuwa ƙarshen shekara ta 2016. Mr. Kazir ya fitar da wata takardar bayani a jiya Laraba inda yake cewa gwamnati da kuma mutanen Afghanistan sun jima suna ɗokin ficewar sojojin Amurka daga ƙasar kuma suna masu godiya ma da gudunmowa da kuma goyon baya daga ƙasa da ƙasa. Ranar Talata shugaba Obama ya zayyana shirinsa na rage yawan sojojin Amurka a Afghanistan bayan ƙarshen wannan shekarar. shugaba karzai ya ce a shirye sojojin afghanistan suke su amshi dukkanin harkokin tsaron kasarsu ya kuma yi kira ga kungiyar taliban da ke afghanistan da ta kwance damara ta kawo ƙarshen tayar da ƙayar baya kungiyar taliban ta mai da martani ga jadawalin ficewar da mr obama ya bayyana da cewa mayakan sa kai ba za su daina yaƙi ba har sai lokacin da duk wani sojan amurka ya bar afghanistan jami'an tsaro sun ce jiragen yakin libya sun yi lugudan bama-bamai kan wasu sansanonin mayakan sa kai da ke birnin bagadaza na gabashin kasar a matsayin wani bangare na fafatukar da wani tsohon janar na soja ke yi na kakkaɓe mayakan sa kai da ke yankunan sojojin da ke biyayya ga tsohon janar khalifa haftar sun kaddamar da jere-jeren hare-haren bama-bamai da jiragen sama a jiya laraba kan rukunin gine-ginen rundunan shahidan 17 ga fabrairu da ke yammacin birnin ba a ba da rahoton waɗanda abin ya ritsa da su ba to amma shaidan gani da ido sun ce an yi ɓanna ƙungiyar ta shahidan 17 ga fabrairu ta kunshi tsofaffin 'yan tawaye masu kaifin kishin islama kuma tana ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin mayakan sa kai a bengazi janar hafta da dakarunsa da ya sa suna sojojin ƙasar libya sun shafa wata da watanni suna yaƙi da mayakan sa kai a bengazi bini na biyu a girma a ƙasar ta libya Wani sabon binciken da aka gudanar a Amurka ya tabbatar da zarge-zargen da ake yi na yawan matsaloli a wajen jinyar da ƙasar ke samar ma daɗaɗɗun sojojinta ta yadda har wasu marasa lafiyan kan shafi kwanaki 115 kafin jami'an asibiti su duba su. Fadar White House ta faɗi jiya laraba cewa shugaba Barack Obama ya damu sosai da abin da sabon binciken ya nuna. Wasu fitattun 'yan majalisar dokokin da ke kula da al'amuran daɗaɗɗun sojojin sun buƙaci sakataren sashen kula da al'umuran daɗaɗɗun sojoji eric shenseki da ya yi murabus ma'aikatar harkokin daɗaɗɗun sojoji ta yi ikirarin cewa majinyata kan yi kimanin kwanaki 24 ne kawai kafin wato suna jiran a duba su a asibitinsu da ke phoenix na yammacin jihar arizona to amma sashen bincike na ma'aikatar ya gano cewa akan yi jira na tsawon kimanin watanni kusan hudu ne binciken ya kuma nuna cewa akalla 1,700 na daɗaɗɗun sojojin da ke jiran a duba lafiyarsu a asibitin na phoenix sunayensu ba sa cikin rajista da aka tabbatar da ita a hukumance don haka suna fuskantar yiwuwar amince da su a wannan tsarin aikin asibitin mai cike da rudu to amma masu binciken sun ce matsalar rajista ba ta tsaya a asibitin phoenix ba sun bayyana matsalar a matsayin wadda ta wanzu sannu a hankali a asibitocin daɗaɗɗun sojoji a faɗin ƙasar a makon jiya mr obama ya ce ba zai lamunta da duk wani sako-sako a kulawa da lafiyar daɗaɗɗun sojojin ƙasar ba amma ya da rawar da shimshaki ya taka a matsayinsa na shugaban ma'aikatar to sai dai ya ce za a tuhume shi kan duk wata gazawar ma'aikatar labaran duniya kenan kuka saurara. hukumomi a jihar plateau sun ba da tabbacin cewa kura ta fara lafawa a ƙauyen gidan buwa da ke karamar hukumar lantan ta kudu inda mahara suka yi wa sojoji kwantan bauna suka kashe mutane hudu wakiliyarmu zainab babaji na da ci gaban rahoto. kakakin rundunar tsaro ta special task force da ke nan jos kaftin ci iweha ya tabbatar min da aukuwar lamarin ya kuma ce sun ƙara tura jami'an tsaro a wurin sojojinmu dai su muna patrol guraren lantan ta kudu sa suka shiga abin da ake ce da shi ambush a taikace dai mun rasa sojoji guda hudu garin nan dama ana hayaniya hayaniya a tsakanin mutanen garin da wa'yansu da ba mu gane da su tukuna ba stf ta ka yi eh, sojoji agon don ta ba ma mutanen gurin karin kai musu tsoro yanzu dai ba matsala an fara bincike kowa na da aikin da zai yi a don a samu zaman lafiya kai manoma ne ka kasance kana nomanka in kai kana kiwo kasance kana kiwonka kada ka kai ka cikin gonan manoma manoma kuma kada ka kama dabbobi mai kiwo ka ce kana kashewa in aka yi wannan za mu samu zaman lafiya na tuntubi shugaban karamar hukumar lantan ta kudu mr nanchual bendel lofa don jin wani hali ake ciki bayan kashe sojojin ah, na so ki gane cewa fulanuka sun saba suna zuwa lantan south a ta yankin inda wannan abin ya faru ana ce da wurin tabol gidan buwa sun yi ta kone-kone a wurin kashe-kashe mutane da kuma kone-kone dukiyoyin mutane abin ya kare har sau biyar don wannan dalilin ne ya sa muka tura sojoji domin su tsere mutane domin mutanen da suke wannan wurin manoma ne domin na gan kamar su fulani kan ba su son mutane su zauna a wannan yankin in musamman domin su yi ta yin kiwo da shanukansu. To amma su Fulani suna cewa shekaru da dama ba Fulani a wurin eh, wani tabbaci kuke da shi na cewa Fulani ne suka kai wannan hari. Eh a gaskiya muna zama tare da Fulanuka wurin ai. Wani rana kawai sai mugan Fulanuka suna tashiwa da dare. da tacewansu da daren kenan sai wasu dare ta mun gan sun sake dawowa sun zo suna kone-kone da kashe kashe mutane na wannan wurin a yanzu aka ɗin nan tun da mun je wurin muka yi masu magana mun gargaɗe su da su da su yi hakuri da abin da ya faru shi ma sakataren kuɗi na ƙungiyar miyatti allah reshen jihar plateau kuma shugaban ƙungiyar a karamar hukumar shandam roƙo wa jami'an tsaro da su yi kyakkyawan bincike kafin su yanke hukunci. Yes, Alai Salihu Jawo, abinda muke kira don Allah roƙo muke waɗannan sojoji don Allah su yi wa Allah su yi bincike su tabbatar da wannan abin sai su yi gaggawa hukunci kamar da suka fara kone kone gidajen 'yan uwanmu da korinsu daga wuraren da suke su yi bincike su tabbatar da cewa su wane ne suka aikata abin nan kafin su yi saboda in ba su manta ba sun sojan nan bai kai wata ɗaya ba a wannan wurin aka kashe shanake fulani wajen saniya arba'in da takwas wanda hakan ya sa fulani sun kaurace ma wannan area wurin saboda hasarin wannan wurin yanzu haka ne wannan abin idan aka ce wai a wannan wurin an zo an kashe wasu mutane kuma an dawo ana cewa fulani ne suka kashe su abin da mamaki don haka ni abin da muke mu roƙonsu su su yi bincike su tabbatar da abin hakikanin abin tukuna kafin su yi kunshi don Allah. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab babban lauyan gwamnatin jihar Borno kaka Shehu Lawan ya bayyana dalilan da ya sa matasa suka sadauka da ransu domin kare rayukan al'umma a garin Maiduguri. Babban lauyan gwamnatin wanda kuma shine mataimakin shugaban kwamitin da ke sa ido kan kungiyar matasan da ake kira civilian JTF ya fara da bayyana wa abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed abin da ya haifar da kafa wannan kungiyar matan dai da farko. Abin da ya sa su kishin ƙasa ne da kuma ƙaunan al'ummansu da kuma ceton garinsu a yanayin da suke ciki shine ya sa su ba komai ba ne determination ɗin ne kawai da kishi ya sa su suka yi wannan abu suka tashi tsayin daka su bi wayannan mutanen su yake su su cire su saboda sun san su a cikin mu suke shi yasa suka bi suka kama dukka suka sa maiduguri suka kawo zaman lafiya yau maiduguri za ka iya yawo kai abin da kaga dama kamar yadda yake da alhamdulillah to kamar a wani mataki kuka shigo cikin wannan abu domin janyo su waɗannan matasan zuwa cikin tsari na tsaron jiha yauwa to abin da muka yi kamar wannan boyes ɗin da na faɗa training ɗin nan da ake yi an tsara shi ne sabida a samu a tallafa matasan nan a goya musu baya sabida su samu su yi wannan aikin da suke a sauke na farko dai mun samu baji guda biyu na training din nan na fari muna da batch a wanda muke da mutane 678 a lokacin da muka fara pioneer scheme din mun nemi mutane 800 da kyar muka samu 678 din nan muka yi a haka na biyu da muka zo mun yi enlarging suka da ba mu samu mutane dubu daya to sai da muka samu fiye da mutane dubu daya saboda inda aka tafi aka tafiyar da na fari muka sa wannan din har da mata sun fito sun yi joining training din mun yi successfully mun yi training batch b 1000 so yanzu batch c mun kammala komai muna da kit na training nasu da komai muna da komai za mu fara amma mun dan samu matsala ne kaɗan muka dan tsayar da wannan training din sabida wasu dalilai amma yanzu wannan dalilan duka mun riga mun shanye kansu mun sha kan wannan dalilan insha Allahu nan ba da bata lokaci ba za mu sake ɗiba dubu ɗaya mu sake training din su sati uku ne lokacin training din wacce irin horaswa kuke ba su yawa horaswa da muke ba su wato soja ne suke suwa su yi drilling nasu kamar inda ake ɗaukan kurtun soja a training nashi ko wanda ya gama jami'a ya jami'a ya tafi NYC a yi drilling nashi a sati uku ya koyi fareti ya koyi gudu ya koyi ladabi da biyayya haka ake yi exactly wannan haka ake musu suna koyan fareti suna koyan dokokin kasa suna zama da mutane lafiya da mini duk ana koya musu inda za ka yi tsayar da mutum ka tambaye shi inda idan mutum ya yi laifi za ka iya kama shi ka nuna ka ba jami'an tsaro ba tare da kaci mai fuska kaci mai mutunci ba haka ake wannan abin to mu kuma as a gamman gwamnatinmu already muna biyan yaran nan dan allowance saboda aiki ne na sa kai yanzu haka muna ɗiban su mun gama wannan ma za mu sake ɗiba wasu to muna nan muna aiki abin da ake she da shi a tsarin dokan wannan scheme din wato legal framework din muna nan ofishina tana aiki a kai din saboda a kawo tsarin inda za a gudanar da al'amuran wayan nan matasan to amma a yanzu haka mun saya motoci muna da sectors guda goma a maiduguri wato sashi-sashi da aka raba maiduguri da eh, su goma ne kowane sashin bangaren matasan nan mun ba da motoci tata hilux guda biyu wato leadership nasu shugabanninsu su mun ba su guda daya akwai motoci 21 a cikin maiduguri wanda suke patrol mun ba su uniform mun ba su whistle da su menene da shi suke abubuwa da su da sojoji suna aiki a haka kuma kowane wata muna biyan su wanda suke kananan hukumomi kowane wata ana tallafa musu camomin kananan hukumomi suna tallafa musu to yanzu dai duk abin da ake ciki wanda yake da kuzarin shiga soja idan soja suka fara ɗauka za mu tallafa haka yake hirar abokin aiki mai ibrahim alfa amiki nan da babban lauyan gwamnatin jihar borno kaka shehu lawan har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu mu agogo ma'anan washington na cewa karfe 1 da minti 20 na asuba ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba jama'a asalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya yau aka cika kwanaki 49 tir da sace ɗaliban 'yan matan makarantar sakandare ta chibok kawo yanzu uku daga cikin iyayen 'yan matan da aka sace sun rasu ta dalilin abin da ake dangantawa da fargaba da bakin cikin halin da 'ya'yansu suka shiga kwanaki biyu da suka shige jami'an tsaron najeriya sun bayyana cewa sun gano inda kungiyar boko haram take tsare da 'yan matan a sunkurin dajin sambisa abinda masu kula da lamura suka bayyana a matsayin wani mataki da ka iya kara jefa waɗannan 'yan mata cikin haɗari a cikin hiramu da lauya aminu gamawa na jami'ar harvard a nan amurka ya bayyana cewa wannan ba shine kuskure na farko da aka yi a yunkurin ceto waɗannan 'yan mata ba da kuma matakan da yake gani ya kamata a ɗauka idan ana so haƙa ta cimma ruwa. Idan kika duba za ki ga tun faruwan wannan abu akwai kurakurai da dama da aka yi da kuma sakaci masu yawa. Idan muka duba abin da doka ta ce za ki ga cewa kowane ɗan Najeriya babba da yaro namiji da zama ce akwai wani haƙƙi da yake da shi wanda Allah ya bashi wanda kuma kundin tsarin mulki ya tabbatar masa ɗaya daga cikin wannan yanci shine na yawo ya yi walwala in zai je neman ilimi ne ya je neman ilimi in zai yi kasuwanci ne ya kasuwanci ba tare da wani ya galla zamar ko ya keta hakkinsa ba haka zalika akwai nauyi da kundin tsarin mulki ya ɗora wa ita gwamnati na ka kare dukkanin 'yan ƙasa su wannan yara da ake cewa an sace da ma waɗanda aka kai hari aka kashe da sauransu a baya za ki ga cewa a kullum nan abu ya faru za ki ji jama'a suna bayanin cewa an samu sakaci daga bangaren jami'an tsaro a baya jama'an tsaro suna cewa jama'a ba sa ba su bayanai masu muhimmanci wanda za su yi aiki da shi domin kare jama'a amma abin mamaki za ki ga wasu lokuta idan jama'a sun ba da waɗannan bayanai ma sai ki ga cewa ba a kawowa a agaji ba a kawowa ɗauki waɗanda aka kai wa hari har sai abin ya lalace ko kuma bayan an yi an gama. To shin wannan abu da yake faruwa an keta hakkin bil'adama ne ko kuma an keta wata doka? kuma shin mutanen suna da daman da za su iya zuwa ma'ana kotu ta malam misali su nemi kotu ta ba su yancinsu ko kuma ta nemi kotu ta tilasta wa gwamnati wani abu to an da a wasu ƙasashe ne aka ce har an samu irin faruwan wannan abu a ce an sanar da hukuma an sanar da mahukunta amma ba su ɗauki mataki ba wanda hakan ya kai har aka yi wa wasu illa ko aka ƙona dukiyoyi ko aka kashe jama'a to a waɗansu ƙasashen za ki ga za a iya zuwa kotu za a iya yin shari'a kotu za ta iya ba da uh, hukunci na cewa ba a yi daidai ba kuma a biya waɗanda aka yi wa hasarar dukiya ko hasarar rayuka wata diya amma mu yanayin yadda tsarin ahunmu yake shine za ki ga cewa a kullum ita gajiyawa ta bangaren gwamnati ya sa jama'a gaba daya ba sa daukan al'amuran da suka shafi gwamnati da mahimmanci saboda an san cewa bata damu da tsaron jama'a ba bata damu da lafiyan jama'a ba a lokuta masu yawa to amma abin da ya kamata mu fahimta shine kamar abin da yake faruwa a yanzu zai yi wahala a ce an je wai kotu kotu ce za ta yanke hukunci ko kuma kotu ne ya kamata ta ɗauki mataki a kai saboda in ma an je kotun me kotun za ta iya yi a najeriya idan ma hukunci ne kotun ta yake, waye zai aiwatar da wannan hukunci kuma bayan haka fatar mu dai kuma fatar iyayen yaran nan shine allah ya sa a dawo da su gida lafiya cikin lumana ba tare da an musu lahani ko an yi musu illa ba to a wannan yunkuri na ceto waɗannan 'yan mata ta wace hanya kake ganin fitar da jami'an tsaro suka yi suka bayyana cewa sun san inda suke zai taimaka a gaskiya ganin yanayin yadda al'amuran suke a fito a ce an san yadda suke ma a wani lokaci ba a taimaki su yaran ba ba a taimaki kuma a tsaron ba to amma ina so mu fahimta cewa su kansu jami'an tsaro suna cikin wata tsakar wahala ne idan suka ce ba su san yadda yaran nan suke ba jama'a za a kuje musu a ce ba sa yin aikin su yanzu kuma da suka ce sun san yadda yaran yake suke waɗanda suke da rike da yaran nan su ma suna jin labarai kamar da kowa yake ji kuma abin tambaya shine idan dai ba har sun ɗauki wani mataki na lumana na kuma a sulhu da za a samu a kubutar da yaran nan ba tare da an musu lahani ba ina ganin ba daidai ba ne a ce dukkan bayanai da suke da sun fito a kafafen watsa labarai sun bayyana wa jama'a domin hakan nan din zai iya saka a rayuwar wannan yara cikin wani halin kakanika ko kuma iyayensu ma za su shiga cikin wani tunani da wani zulumi da ba shi kenan ba in akwai bayanai za a iya tashi misali ga iyayen yaran da kuma mahukunta waɗanda su ne ya kamata a ce sun san wannan bayanai amma a fito a ce duk abin da yake faruwa wai ana faɗan sa a gidan rediyo ko kuma yau a faɗi magana gobe a ƙaryata jibo a faɗi wata magana gata a ƙaryata ina ganin hakan ba zai haifar da komai ba sai sa rashin jituwa tsakanin jama'a da kuma su jama'an tsaro da suke wa jama'a aiki to ya kamata dai mu fahimta cewa wani abu ba abu ne mai sauki ba abu ne da ke da karkashin kakiya abu ne da yake da wasa kuma abu ne da dole sai an nemi a haɗin kan kowa da kowa kuma fatan mu da su waɗannan wanda ke suke garkuwa da yaran Allah ubangiji ya sa su sake su kuma a samu a wani wannan abin lafiya ba tare da an yi lahani ba haka yake Allah kuma sa hakan ta tabbata barista abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yayin da muke ci gaba da bege da addu'a Allah sa da waɗannan 'yan mata duka da danginsu lafiya. Yanzu a madadin barista Aminu Gamawa da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. su kafin mu ci gaba ga wannan saƙo. ɗaya daga cikin 'yan sandan kwantar da tarzoman najeriya wato mobile police ya ce za su iya cin galba akan boko haram idan dai har shugabanninsu suka ba su kayan aikin da suke bukata sai dai kuma kuna da kayan aikin da za ku ba mu ba ku ba mu su ba muna so mu yi yayane da su za mu je mu kama da hannayenmu jama'a na suke zuwa mana da dubbai alsashi a hannayensu mu kuma muna tafiya da guda talatin sittin ma idan ma an baka sittin ma to ya yiwuwa ka ba da cin hanci muna aiki na yau da yunwa babu komi babu salari salarin kamar yadda ya kamata gaba ya yanka a gida shine yanzu kana wasa so da su kana ci wallahi hukuma ta yasan dan ma idan ka kai kuka gare su ma kamar ka sake ka karawa giwa mashi ne in karshen mantin sun barka ka tafi kenan ma ka kode wa Allah ko kuma sake a kama ka a ka kana tone asirin manyan mutane so ku kanmu shine mu kaiwa a duniya muna wahala muna cikin wata tsakiyar wani yanayi wanda ba mu yi kuka ya ishe mu sai mu ce ubangijin Allah ya dauke fansa komai gaba ɗaya wannan labari na dan sanda za ku ji shi kai tsaye a shirye-shiryen mu na rediyo da kuma shafin mu na www.voahausa.com da ma sabon shafin mu na www.dandalinvoa.com sai ku kasance tare da mu kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai Sakamakon farko na zaben shugaban kasar Masar na nuna cewa tsohon babban hafsan soji Abdul Fattah el ya kama hanyar yin gagarumar nasara. Wani kumbon kasar Rasha mai dauke da 'yan kasashe daban-daban ya yi nasarar cillawa zuwa sama daga tashar Baikonur da ke Kazakhstan. Ana sa ran Wright Weisman na hukumar NASA ta Amurka da ɗan sama jannatin Rasha mark Soverev da wani bajamushe mai suna alexander ges na hukumar harkokin sararin sama ta tarayyar turai za su isa tashar sararin sama da sa'o'i wato kasa da sa'o'i shida kuma su kasance a wurin na tsawon watanni shida kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya lale haban da zaben petro poroshenko a matsayin sabon shugaban ƙasar ukraine ya kuma yana ya, wato kuma ya yi kiran da dukkanin bangarori su daina faɗa a shiga tattaunawa to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo kashin shirin na wannan safiya sai kuma can da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin a madadin dukkan waɗanda kuka je muryoyinsu alheri ke muku fata alheri sai can da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.